Hanyar adalci Darasi na saba'in da uku Mutane sun yi gardama a kan Yesu Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi ya kafa, ta haka muna samun salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina da farin ciki mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin da ya wuce mun ga Ubangiji Yesu ya rarraba mu mazaje dubu biyar, burodi biyar da kifi biyu, kowa ya ci ya ƙoshi, washe gari babban taron mutane sun kewaye Yesu, amma Yesu ya san zukatansu, ya ce musu, Kuna nema na ne don kun ci burodin nan kun ƙoshi. kada ku yi wahalar aiki a kan neman abinci mai lalacewa, amma ku yi aiki a kan abincin da ba zai lalace ba, sai dai ya ba da rai na har abada. Ni ne abinci mai ba da rai, wanda ya zo wurina ba zai ƙara jin yunwa ba, wanda ya gazganta da ni ba zai taɓa jin ƙishin ruwa ba. Yohana Bishara Sura shida aya ashirin da shida da ashirin da bakwai da kuma aya ta talatin da biyar. Abin baƙin ciki, mutane da yawa sun juya baya sun bar bin Yesu, domin sun ba abinci mai ciyar da jiki ta mani da abinci mai ciyar da ruhu. Amma waɗansu sun ci gaba da bin Yesu, sun gazganta a zuciyarsu Yesu ne mai tsarkin nan da ya fito daga wurin Allah, shi ne tushen rai na har abada. Yau, nufinmu mu ci gaba cikin bishara mai tsarki. mu ga yadda shugabannin addini na Yahudawa sun ƙalubalanci Yesu, kuma yadda Yahudawa sun rabu a kan Yesu, kamin mu fara, yana da amfani mu san waɗannan malaman addini, wato Farisawa da galibin Yahudawa suna bin al'adar kakannin kakanninsu. Misali, sa'ad da sun zo gida daga wurin jama'a, ba za su ci abinci ba sai sun yi wanka ta wata hanya ta musamman, suna da al'adu da yawa, kamar hanyar wankin kwanoni da randuna da butoci domin su zama da tsabta bisa ga ka'idar addini. Ku ji abin da aka rubuta a bishara ta hannun Mati Sura goma sha biyar, littafi ya ce, Ana nan sai Farsawa da malaman dokoki suka zo wurin Yesu daga Urushalima suka ce, Don me almajiranka suka karya al'adar shugabannin, gama ba su wanke hannu kafin su ci abinci. Yesu ya amsa musu ya ce, Ku fa, don me kuke karya dokokin Allah saboda al'adunku? Ai, Allah ya ce, Ka baiwa babanka da mamarka girma. kuma duk wanda ya zagi babansa ko mamarsa lalle a kashe shi, amma ku kukan koyar cewa idan mutum yana da wani abu da zai taimaki babansa ko mamarsa da shi, amma sai ya ce duk abin da da za ku samu a wuri na na keɓe wa Allah, to, ba lalle kenan ya baiwa iyayensa girma ba, wato, saboda al'adarku kun mai da maganar Allah banza, ku munafukai daidai ne Isha ya yi anabci a kanku, da ya ce, Waɗannan mutane suna ba ni girma da bakinsu ne kawai, amma zukatansu sun nesa da ni, a banza suke mani sujada, suna koyar da dokokin mutane wai maganar Allah ne. ko kun lura yadda Yesu ya tone asirin farisawa da malaman dokoki da munahucinsu a gaban kowa? Shugabannin addini sun nemi su zama masu adalci a idon jama'a, amma Ubangiji Yesu ya san abin da yake a zuciyarsu, lalle da hannunsu, da ƙafafunsu, da huskarsu suna da tsabta, amma zuciyarsu sai daudar zunubi. tsabta ga zuciya ta fi tsabta ga hannuwa muhimmanci, yin wanka wato alwala ba ta mai da zuciyarka da tsabta ba, idan tukunya tana da datti a ciki, ko wanke bayan tukunya kawai zai maido ta da tsabta? A'a, ba zai yi ba. Haka kuma al'adun addini waɗanda Yahuda suka bi ba su fitar da zunubi da ke cikin zukatansu ba, saboda haka Yesu ya faɗa musu, bisa ga Mati Sura goma sha biyar, ku munafukai, daidai ne Ishaya ya annabci a kanku da ya ce, Waɗannan mutane suna bani girma da bakinsu ne kawai, amma zukatansu sun yi nesa da ni, a banza suke yi mani sujada, suna koyar da dokokin mutane wai maganar Allah ne. Yesu ya kira taron mutane ya ce musu, Ku saurara, ku gane, ba abin da yake shiga bakin mutum ne yake sa shi ya zama mara tsarki a gaban Allah ba, sai dai abin da yake fita daga bakinsa. Sai almajiran suka zo wurinsu suka ce masa, Ka san farisawa sun ji haushi da suka ji maganan nan? Yesu ya amsa ya ce, Duk shukar da ba Ubana na sama ne ya shuka ba, za a tumɓuke shi, bar su kawai, su makafi ne masu yi makafi jagora, idan ko makaho ya yi wa wani makaho jagora, ai, dukansu za su faɗi cikin rami. Amma Bitrus ya ce masa, Ka bayyana mana wannan misalin, sai Yesu ya ce, Ashe, har yanzu ba ku gane ba, ina nufin duk abin da mutum ya ci da farko zai shiga bakinsa, sa'an nan zai shiga cikinsa, kuma daga ƙarshe zai fita daga jikinsa. Amma abin da yake fitowa daga baki daga zuciya yake fitowa, shi ne kuwa yake sa mutum ya zama mara tsarki a gaban Allah da mutum, gama daga zuciya ne mugayen tunani suke fitowa, wato su kisan kai, zina, lalata, sata, shaidar ƙarya da ɓata a sunan waɗansu, waɗannan suke sa mutum ya zama mara tsarki a gaban Allah, amma cin abinci da hannu da ba a wanke ba baya sa mutum ya zama mara tsarki a gaban Allah ba. Daga wurin, Yesu ya bi ta gefen tekun Galili, sa'an nan ya hau dutse ya zamna. mutane da suka zo wurinsa, suka zo da guragu da makafi da masu dungu, da bebaye, da waɗansu da yawa suka aje su a gabansa, ya kuwa warkar da su, har mutane suka yi mamaki da suka ga bebaye suna magana, masu dungu kuma gaɓoɓinsu suna aiki, guragu suna tafiya, makafi kuma suna gani, sai duk suka yi wa Allah na Isra'ila yabo. Matiyu Sura goma sha shidda Bayan wannan, Farisawa da Sadukiyawa suka zo wurin Yesu don su gwada shi, suka roƙe shi, ya nuna musu wani abin ban mamaki da zai zama musu alama. Ya amsa musu ya ce, Idan yamma ta yi, kuka ga sama ta yi ja, sai ku ce, Yauwa, gari zai kyau gobe. da safe kuma idan kuka ga sama ta yi ja, ta ɓata fuska, sai ku ce, Yau kam za a yi ruwan sama, kuna iya gane yanayin sararin sama, amma ba kwa iya gane alamun wannan zamanin. Mutanen zamanin nan mugaye ne waɗanda ba su tsoron Allah, suna so su ga alama amma ba za a nuna musu wata alama ba sai dai ta yi nusa. Bisa ga Matiyu Sura ta goma sha biyu, gama yadda ya nusa ya yi kwana uku dare da rana a cikin ciki na babban kifi, haka ma ɗan mutum zai yi kwana uku dare da rana a cikin ƙasa. A ranar shari'a mutanen Nineba za su tashi tare da mutanen zamanin nan, su nuna wa mutanen zamanin nan ba su yi daidai ba, don su sun tuba saboda wa'azin yi Yunusa, shi kuwa wanda ya fi Nusa a nan. Ta haka Yesu ya shaida cewa, Yadda annabi Yunusa ya yi kwana uku a cikin ciki na babban kifi, shi Yesu kuma zai yi kwana uku cikin kabari. kamar yadda ya nusa ya fito daga kifin a kwana na uku, haka Yesu zai tashi daga matattu a kwana na uku. Wannan zai zama tabbatacciyar alama cewa shi ne almasihun da ya fito daga sama, shi ne wanda ya zo ya cece mu daga ikon zunubi da mutuwa da gidan wuta. Cikin lokacin da ya yi saura, bari mu ci gaba cikin bishara, mu ga yadda shugabannin addini sun dage a kan rashin bangaskiyarsu. A bishara ta hannun Yohana Sura bakwai, littafi ya ce, Bayan wannan Yesu ya zazzaga cikin Galili, amma bai so ya tafi cikin Yahudiya ba, don Yahuda wanda suke can suna nema su kashe shi. Bikin bukkoki na Yahudawa ya kusa kenan, sai uwan Yesu suka ce masa, Ya kamata ka tashi daga nan, ka tafi Yahudiya. don almajiranka su ma su ga abubuwan ban mamakin da kake yi, ai, duk wanda yake so a san shi sosai, baya ɓoye abin da yake yi, tun da yake kana yin waɗannan abubuwa, ai, sai ka nuna kanka domin duniya ta san ka, ga masu uwan Yesu ma ba su ba da gaskiya gare shi ba. Sai Yesu ya ce masu, na bai zo ba tukuna. amma a wajenku kowane lokaci daidai ne, ku kam duniya ba za ta iya ƙinku ba, amma ni take ƙi, domin ina faɗa mata mugayen abubuwan da take yi, ku dai ku tafi bikin, ni ba za ni wannan bikin ba, don lokacina bai yi ba tukuna. Bayan da Yesu ya faɗa musu wannan magana sai ya ɗan dakata a Galili. amma bayan da ’yan uwansa suka tafi bikin kuwa, Yesu ma ya tafi, amma a ɓoye, ba a hili ba. Yahudawa suna ta neman sa a wurin bikin, suna tambaya cewa, Ina mutumin yake, a cikin taron nan mutane suna ta maganganu da junansu a ɓoye a kan Yesu, waɗansu suna cewa, Shi mutumin kirki ne, waɗansu kuma suna cewa, A'a, ai, yana ruɗin mutane ne, amma ba wanda ya yi ƙarfin hali ya yi magana a kan Yesu a fili don suna tsoron shugabannin Yahudawa. Da aka ci rabin lokacin biki, sai Yesu ya shiga haikali, ya fara koyarwa, Sa shugabannin Yahudawa suka yi mamaki. suka ce, Wannan mutum bai taɓa zuwa makaranta don koyon karatu ba, ta yaya ya zama gwani haka? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Abubuwan da nake koyarwa ba nawa ba ne, amma na wanda ya aiko ni, duk wanda ya zaɓi yin abin da Allah yake so, zai sani cewa koyarwata ta fito daga wurin Allah ne, ba wurina ba. Ashe, ba Musa ne ya ba ku doka ba, amma duk da haka ba wanda yake kiyaye dokar a cikinku. Me ya sa kuke so ku kashe ni? Mutanen suka amsa suka ce, Kana da aljani a cikinka, su wane ne suke so su kashe ka? Sai Yesu ya amsa musu, ya ce, Na yi abin ban mamaki guda ɗaya tak, amma kun yi mamaki dukanku. Musa ya ba ku umarnin kaciya, ko da yake ba shi ne ya fara ba, amma kakanin kakaninku ne, duk da haka kukan yi wa yaro kaciya a ranar hutu. To, idan an iya yi wa yaro kaciya a ranar hutu, don dai a yi biyayya da dokar Musa, to, me yasa za ku yi fushi da ni, don na warkar da jikin mutum sarai a ranar hutu? Kada ku yi shari'a bisa yadda abubuwa suke a ganin ido, amma ku yi shari'a bisa ga abin da yake daidai. Da Yesu ya faɗi wannan magana sai mutanen suka nema su kama shi, amma ba wanda ya taɓa shi don lokacinsa bai yi ba, duk da haka mutane da yawa a cikin jama'ar suka gazganta da Yesu suna cewa, Shin, lokacin da almasihu zai zo, zai yi abubuwan ban mamaki fiye da mutumin nan, yayi ne? Farisawa suka yi ji mutane suna magana a hankali da juna a kan Yesu, sai manyan firistoci da Farisawa suka aiki dogaran haikali su kamo shi. A ranar ƙarshe ta bikin, wanda kuma ta zama babbar rana ta bikin, Yesu ya tsaya ya ɗaga murya ya ce, Duk mai jin ƙishin ruwa ya zo wurina ya sha, duk mai ba da gaskiya gare ni, rafuffuka masu ba da ruwan rai za su fito daga kowane mutum da ya ba da gaskiya gare ni, kamar yadda Nasi ya faɗa. Da mutanen suka ji wannan maganar da Yesu ya yi, sai suka ce, Ba shakka, wannan shi ne annabin nan, waɗansu kuwa suka ce, Wannan shi ne almasihun, amma har yanzu waɗansu suka ce, Ashe, almasihun daga Galili zai fito? ba Nasi ya faɗa cewa almasihu zai fito daga zuriyar Dauda ne ba, ba kuma zai fito daga Baitalami, ƙauyen da Dauda ya zauna ne ba, sai bakin mutanen ya rabu a kan Yesu, waɗansunsu suka so su kama shi, amma ba wanda ya taɓa shi. Da dogarawan haikali suka koma, sai manyan firistoci da shugabannin farisawa suka tambaye suka ce, Me yasa ba ku kawo shi ba?’ sai dogarawan suka amsa suka ce, Ai, babu mutumin da ya taɓa magana kamar wannan mutum. Farisa suka ce wa dogarawan, Af, har kuma ya ruɗe ku kenan? Akwai wani daga cikin shugabanni ko farisawan da ya ba da gaskiya gare shi? Amma wannan taron da ba su san komai akan dokar Musa ba, ai, la'ananu ne. Nikodimus kuwa, wanda ya je wurin Yesu a da, wanda ko yana ɗaya daga cikin farisawa ya ce musu, Bisa ga dokarmu, ba za mu iya hukunta mutum ba, sai an ji daga bakinsa don a san abin da yake yi. Sai suka amsa masa suka ce, Kai ma mutumin Galili ne? Ka bincika maganar Allah ka gani mana, ai, ba wani annabin da zai zo daga Galili. sai kowa ya tafi gida. Ya kamata mu tsaya a nan yau, mun ga yadda firistoci da malama a taura da farisawa sun yi adawa da Yesu, sun nemi su kama shi, su kashe shi, amma ba su iya taɓa shi ba, domin lokacin da Allah ya shirya a kan Yesu ya mutu tamkar haɗayar zunubi bai zo ba tukuna. Abin tausayi, galibin shugabannin Yahudawa masu taurin zuciya ne, sun raina Yesu, sun shirya su kore duk wanda ya shaidi Yesu a kan shi almasihu ne daga majami'u, saboda haka rabuwa ta shiga tsakanin taron mutane a kan Yesu, ba wanda zai buɗe bakinsa a fili game da Yesu ba, domin suna jin tsoron shugabannin addini da malamai a ɓoye tsakaninsu, waɗansu suna raɗa ma juna cewa shi mutumin kirki ne. waɗansu kuma suna cewa a'a, ai, yana ruɗin mutane ne, sauran sun yi tunani cewa, shin lokacin da almasihu zai zo, zai yi abubuwan ban mamaki fiye da mutumin nan yayi ne? Abokai, mi kun gani, yaya kun ɗauke shi, ko kun gazganta Yesu ne almasihun da dukan annabawa sun yi zancensa? ko kuwa kuna tsammani Yesu ɗaya ne kawai a cikin annabawa masu yawa? Kada wani ya ruɗe ku game da maganan nan, makoma ku ta har abada ta danganta bisa amsar da za ku da ga tambayar nan, ko kun san haƙiƙa ko wane ne Yesu, ko kun san abin da ya kawo shi duniyan nan? sai ku saurara ga abin da Yesu ya ce game da kansa, Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai, ba mai zuwa wurin Allah Uba sai ta wuri na. wannan shi ne dalilin da aka haife ni, shi ne kuma dalilin da na shigo duniya, don in shaida gaskiya, kuma duk wanda yake na gaskiya yakan saurari muryata. Yohana Bishara Sura goma sha hudu aya shidda da kuma Sura ta goma sha takwas aya talatin da bakwai. Abokina, ina kake tsaye, ko ana lissafta ka tare da na gaskiya, ko da shike waɗansu na gidanku za su ƙiƙa? Masu iya magana suna cewa, Mai son ruwan zuma, kada ya ji tsoron ƙudan zuma. Ubangiji Yesu ya ce, Kada ku yi tsammani na zo in kawo salama ne a duniya, gama na zo ne in haɗa faɗa tsakanin ɗa da babansa, ya kuma da mamarta. mace kuma da surakwata. Mutanen gidansa ne kuma za su zama abokan gabansa, duk wanda ya fi son mamarsa ko babansa fiye da ni, bai isa zama nawa ba. Mati Sura goma aya talatin da hudu zuwa talatin da bakwai. Na gode don sauraro, darasin nan gaba in Allah ya yarda, za mu ci gaba cikin bishara. za mu ga yadda Yesu ya warkar da mutumin da aka haifa makaho. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna tunani a kan waɗannan kalmomin Yesu almasihu, duk wanda yake na gaskiya yakan saurari muryata. Yohana Sura goma sha takwas aya talatin da bakwai Allah ya taimake mu, amin.